za ka duba ma ka gani ko da su kansu yanzu mazan yanzu gaskiya ba sa son macen da take zama haka suna son mace mai sana'a ko aure za ka ga yanzu idan samari za su yi aure za su ce gaskiya ba zan auri macen da bata sana'a take a zaune ba ko kuma in ma ba ta yi za ka ga su sun yi kokari sun bata sun ce ta fara yin sana'ar wani abu tsaya da kafarka da farko dai suna na asiya abdulsalam musa ina zaune ne a unguwar rijiyar lemu sana'o'in da nake yi gaskiya suna da yawa farkon sana'ar da na fara yi ta farko na fara sana'a ta saƙa bayan na yi sana'ar saƙa daga baya sai na koma kuma sai na koyi ɗinki irin ɗinki ya dai na atamfa na mata da ake yi normal ɗinki daga baya kuma sai na koma sai na koyi sana'ar dogayen riguna amma da ita dai sana'ar doguwar riga gaskiya ba zan ce koya na yi ba ita ba koya ne ba sakamakon ina yin dinki dama na riga na iya dinki kawai idan na ga duk design ɗin da na gani zan yi ƙoƙari in duba in ga cewar na yi shi ba wai zuwa ne na je na koya ba kamar dinki dinki ne dai na je inda ake koyarwa na koya ita kuma sana'ar doguwar riga ba koya ne ba to iya sana'o'in da kika kike yi kenan ko kika iya a'a na yi sana'ar kwalliya make-up gaskiya ita ma wannan sana'ar ba zuwa ne na je na koye ta ba farko dai asali ni din na kasance mai son kwalliya saboda ina yi wa fuskata kawai zan zauna hakuri in zauna in yi wa fuskata to da naga abin idan na yi cewa yana yin kyau kuma yana daidai da waɗanda suke yi irin wanda ake yi na zamani na yanzu to shine sai na sai na ga ya dace a ce ni ma in fara yin sana'a da kawai na san iya kayan adadin kayan da zan je in siya na kwalliya in tunda na san yadda ake yi to kawai sai na samu na je na samu jari kawai na je na har haɗo kayan da ake bukata sai na zo sai na fara yin sana'ar a cikin gida to bayan ita fa mm, sai sana'ar kitso sana'ar kitso kaga ita ma gaskiya ba wai zuwa na na je na koya ba irin haka dai kawai na taso ina sha'awar ga ina yi sai nake samun yaran gidanmu ko irin haka yara nake kirawowa na maƙota sai na fara gwadawa a kansu da na ga haka dai ina yi a hankali a hankali har na fara iyawa na fara kuma na siyarwa mutane za su zo ce na yi musu kitso zan yi kina shekara nawa kika fara waɗannan sana'o'i ina shekara sha bakwai yanzu shekara kina 23 to me ya je hankalinki wajen ganin kin sana'o'i daban-daban na tsayawa da kafarki ba ki da ra'ayi ko sha'awa na yin aiki ko na gwamnati ko aiki a ƙarƙashin wata ma'aikata haka ko masana'anta? gaskiya ba ni da ra'ayi na fi son in ga ina sana'a a cikin gida da za a dinga zuwa ana siya ko kuma ana zuwa irin haka ana fita da su ba ni da gaskiya ra'ayin akan wai aiki ko na gwamnati ko kuma aiki dai a wani wajen saboda na fi son tsaya da ƙafata ina sha'awar in ga cewa ina neman nawa na kaina ba tare da wani yayi min ba na fi son in tsaya da kafata gaskiya to ganin cewar kin fara tun kina da karancin shekaru kin samu wani tallafi wajen ganin an karfafe ki akan sana'o'in da kike yi eh. ko a gida ko a waje gaskiya zan iya cewa a gida saboda mamanmu tana jin daɗin yanayin yadda na taso ina sana'a takan bani ƙwarin gwiwa ko kuma a misali idan kamar abu ne na jari idan bani da shi takan samo ta bani ta ce na yi gaskiya ina samun wannan a cikin gida sosai to a cikin sana'o'in da kika yi kin lissafa da dama akwai waɗanda kika taɓa koyarwa waɗanda suka zauna a ƙarƙashin ki a yanzu ko a baya gaskiya dai a baya dai ban taɓa sha'awar wai na koyar ba saboda na ga dai yanzu ne dai sai na ga mutane irin sana'a yanzu da nake yi ta doguwar riga na ga mutane irin a unguwarmu haka ko ba a unguwarmu ba suna sha'awa suna so kuma za su zo su tambaya su ce ina koyarwa ko kuma suna so in koya musu to wannan dalili ya sa sai na ce bari na duba in gani ya za a yi na fara koyarwa na fara koyarwa mutane su ma su amfana da abin da nake yi sai na je na bugo form saboda ina so na fara koyarwa na je na bugo shi sai na fara sai da shi ɗari biyar biyar in mutum yana so zai zo ya ansa ya siya sai mu fara koyarwa yanzu kin koya mutum ya kai nawa mm, gaskiya ko kina kan siyar da fom din ne har yanzu eh a yanzu ina kan siyar da fom din to yanzu a misali kin lissafa sana'o'i kusan biyar wanda kika yi a baya da wanda kike yi a yanzu yanzu mu ɗauki sana'ar doguwar riga idan mutum yana so ya fara sana'a ta doguwar riga yana buƙatar jarin kamar nawa gaskiya ita wannan sana'a ce ta babban jari sosai don akalla mutum idan yana so ya fara kafin aje gaskiyan ma kayan irin yadin haka da zai fara koyar da sana'ar dole sai ya sai injin da ake sa son shi kan shi injin yanzu yana kaiwa 200 injin da ake sasan sannan mutum bayan ya nemi inji kaga yanzu ba samun wuta ake yi ba shi yana amfani da wuta ne kuma baya ɗaukar irin karamin inji haka dole sai babban inji dole shi ma sai ka buƙaci wannan injin tunda yanzu ba samun wuta ake yi ba dole sai ka sai inji sannan kuma sai ka ga keke kaga saboda da shi ake yin ɗinki shi ma sai ka sai keke sannan ga wa'annan ma duk sauran wa'annan dai su ne babban abubuwan da za a fara siya kafin a zo ga wai siyan ko irin siyadin haka da ake bukata da su stone da kuma abin da ake sa stone din dole sai ka fara bukatar wanda kaga yana bukatar kuɗi da yawa gaskiya to yanzu misali a sauran sana'o'i kamar kitso fa ita kitso ai ba ta bukatar jari da dan yatsa ake tsagawa a ake biya da kum su Allah ya rawo kibiya da kuma ai ba wani abu ba ne mai yawa ko kyauta zan iya ba wa mutum ya fara to a yanzu menene burinki wajen ganin mutane musamman 'yan mata ko samari ko matasa sun dogara da kansu shin kina da wani tanadi a zuciyarki wanda kike da burin cimma zuwa nan gaba haka gaskiya ina so menene abin da kike so kamar yadda ka ce bani da sha'awar aikin gwamnati ina so na ga cewa ina sana'a a cikin gida kuma in ga mutane da yawa sun amfana a ƙarƙashina irin samu kamar ko da a ce ni irin ban zauna ɗin nan ba ba a wajen nake a zaune ba ina so in samu kamar irin shago haka amma ya zamana ni zan dinga yin kayan a sa wani a shagon in na dinga yin kayan zan dinga bayarwa shi kuma yana shagon yana siyarwa kaga ya zamana kamar ni ce wata dai babba haka a cikin wajen da zan dinga so kike dai waje ya bunƙasa ya zama kamar kamfani da ake kirkira ko kera dogayen riguna gaskiya ina da wannan burin to um, dukkanin sana'o'i za ki fara za ki samu kila akwai kalubale akwai kalubale da kike fuskanta a sana'o'i na hannu da kike yi kamar wanne da wanne kika taba fuskanta gaskiya kamar rashin jari kaga duk yadda mutum yake so ya yi abu ko kuma ya tsaya da kafarsa in dai babu jari kaga abu ne wanda ba zai yi ba ko da a ce mutum yana so dole sai dai ya haƙura ko kuma irin yana ganin haka ga dama irin ya samu aiki amma kuma babu jarin da zai yi dole mutum ya haƙura ya bar abin saboda babu jarin da zai yi abin da ya kamata ya yi bayan wannan fa bayan wannan gaskiya dai kamar akwai matsala irin kalubale haka irin ta siya ɗaiɗai irin haka a cikin gida shi ma na ana samun kalubale sosai sai mutum ya sa ka kai mishi abu ya ce ga abin da za ka yi mai ko kuma idan ka mai ka bashi za ka ga samun kuɗin kafin ya baka kuɗin ko kuma misali idan mutum ya kai mai abu irin ya baka rabin kuɗi ya ce kafin ka gama zai ko maka rabin kuɗin to gaskiya irin wannan ana samu zaka ga mutum ya dauki kudin shi ya je ya yi amfani da shi ya yi wa mutum abu kuma daga baya mutum ya ki zuwa ya ansa ko kuma idan ya ansa ba zai tuko ragowar kudin ba kaga shi ma wannan ƙalubale ne gaskiya da ake fuskanta a cikin sana'a nan. To yanzu in aka ce ki baiwa matasa shawara eh, ko 'yan mata da samari eh, akan dogaro da kai wace irin shawara za ki iya ba su a dunkule gaskiya dai shawara da zan ba wa 'yan uwana matasa musamman ma mata yanzu gaskiya ba a fiye zama haka kawai babu sana'a a cikin gida ba ko irin sana'a irin ƙananan sana'a ne haka na cikin gida ya kamata a ce matasa 'yan uwana mata a ce suna yin sana'a ta cikin gida ba dole wai sai sana'a ne da take bukatar irin babban jari ba ko za ka ga akwai sana'ar da za ka iya sa kamar jarin dubu uku irin su irin gullisuwa haka da su albishir da ake yaka a cikin gida mutum wannan zai iya samun jarin ko dubu biyar ne haka zai iya yin wannan da shi ba dole sai yayi babbar sana'a ba gaskiya dai ya kamata a ce 'yan uwana mata sun tashi tsaye domin yin sana'a da kuma dogaro da kansu domin hakan abu ne mai kyau yanzu za ka duba ma ka gani ko da su kansu yanzu mazan yanzu gaskiya ba sa son macen da take zama haka suna son mace mai sana'a ko aure za ka ga yanzu idan samari za su yi aure za su ce gaskiya ba zan auri macen da bata sana'a take a zaune ba ko kuma in ma ba ta yi za ka ga su sun yi kokari sun bata sun ce ta fara yin sana'ar wani abu